أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أعوام السرار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي سادواء وأن الشري نامو نفكر أجل رمضان قدمتي كرم تباب الصيام شكل بالتافمو أسهل المسالك في نظم تنذيب المريد السالك في مذهب الحبر الإمام مالك مع السيد محمد بشار رحمه الله تعالى جاء من قدام الجوالان تشجو ألا يتعبوا inda malamin yake bayani dangane da abubuwan da suke wajabta kafara a azumi yana cewa wa khamsatun fi amdiha tukaffiru illa bi ta'wilin qaribin yu'zaru في رمضان قط باختياري فرفعه النية بالنهار أو أكلا أو شربا بثمن عمدا او من جماع او ملي قصد اكتشوا وخمسة اكوي ابو هو بلابيا ودى اذا قمتم ينيسو اقدم وحن رمضان درانا كما ينيسو دجنجان وتنا سنا وجب تمسا سيئي كفارة كفارة واحد لتجئ العقوبة المقدرة حقا لله تعالى عقوبة تألا مدو تنتكي يكي قدرا وعي إن أنتاكي وانا أبدا بشكم إياكو لسا فأنا يا سيدي وإني حرمتم يا إلى يبيل بشكم ولنا أبوه أبدا بيرد ودولي زي كفارة أما بشروطة شرط من كفاره sakamakon yin ɗaya daga cikin abubuwan nan guda biyar su ne kamar haka na farko shi ne da ya ce fi biha ya zanto mutumin ya yi waɗannan abubuwan ne da gangan illa bi ta'wilin qaribin yu'zar sai dai idan ya yi da gangan din amma da tawili ya aka ce tawili Malamai suna cewa tawili shine sarfin kalam ko sarfin lafzi an zahiri da muji shine wato kawar da lafazi daga ma'anansa na zahiri saboda wani abin da ke wajen haka to tawili malamai suna kasa shi gida biyu akwai a ta'awilul karim أخيكم التأويل البعيد التأويل القريب شنو سكت شوى ما ظهر موجبه واستند إلى دليل وإذا أقول لي لقد إذا جمعنا تدعك سني زوى ونقل وإنهم أظن أبينوني فإنكم يا دوغرا إزوى التأويل البعيد شنو ما خفي موجبه ولم يستند إلى دليل شنو abinda zai sa a kawar da lafazi daga ma'anarsa din abu ne wanda yake a ɓoye kuma bai dogara bisa wani dalili ingantacce ba na shari'a malamai suna bayar da misali wuce wanda yake na kusa wanda shi wannan bai wajen wa mutum kasara sai dai ya wajen ma mutum ramuku kawai saboda wanda ya irin wannan tawilan ana haɗa shi ne da mutane waɗanda suke da uzurruka wanda ke saukar ko ke faɗar da kasara a kan shi misalin ta shi mutumin da ya ga watan shawwal da rana da ranar azumi a ka'ida a matsalar malikiya in mutum ya ga watan shawwal da rana to waye gari zai zanto ranar ibi to amma sai mutum ya ce a tun da shi ya ga wata to ai ganin wata shi ke sa a aje azumi kamar da ganin wata shi ke sa a ɗauki azumi sai wannan ne ɗin yana ganin to ya halitta kenan shi ya bude baki sai bude baki kun ga wannan tawo ne kuma abin da ya dogara da shi shi ne cewa ya ga wata kuma ga dalili da ke cewa su mu da ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi kuskuren fahimta yi a sakamakon wannan tawo ne ko kuma mutumin da ya taho daga tafiya kafin bullowa alfajar ya riga ya zo kafin alfajar ya bullo amma sun yi sai ya waye gari yana mai cin abinci wato tunaninsa eh, zai iya yi zai iya eh, abin nan ci gaba da da cin abincinsa yana ɗaukar cewa har yanzu shi matafiya ko suna cewa mutumin da ya yi tafiya amma tafiyar bai kai eh, eh, tsayin yadda zai yi kasar ba sai ya ifari a ciki saboda me saboda cewa akwai wata mudda da ke an kai ko wani nisa da ke tafiya ya kai sannan za a yi kasar da ne da malamai suke sabani a kai wannan sabani in mutum ya dogara da ɗaya daga ciki wannan a mazbar malikiya da su suke faɗan eh, masaka din suna ganin cewa wannan ta'awuli na shi karibi ne ba zai wajabta masa yin kafara ba sai dai kawai zai wato ainihin rama azumin wannan ranar da ya buɗe baki a sakamakon ta'awuli misali ta'awuli wanda yake mai nisa wanda shi wannan yana wajabta a ramako da kafara shi ne suka ce misalin shi ne mutumin da ya ga watan azumin ramadan shi kadai sai ba a karɓa masa ba saboda misali ba adili ba ne shi ko kuma a matsabar malikiya da ake cewa sai mutane biyu a adilai sun gani shi adili ne amma shi kadai ya gani wani bai gani ba don haka shugaban musulmi ko wakilin musulmi bai sa musulmi su yi azumi don domin ganin wannan mutumin ba shi kenan mutumin nan zai ce tun da ba a karbi ganina ba to kenan ni bari ba zan tashi da azumi ba kuma nan shi na matsalar wadda ake saɓani na faɗa mana cewa mutum ba zai zai fada wa mutane ba don ba aiki sa bane shi zai gaya wa shugaba amma shi a karan kansa zai azumi ko ba zai azumi ba malamai suna sa baki su anan suna wajen da masa tun da ya tabbatar ya gani to shi a karan kansa wajibi ne ya azumi to in ya dauka cewa wajibi ne a ba suna cewa wannan maganar nasa wannan tawilin nasa tawilin ne mai nisa da ba a ba za a ciki wajen sai masa yin kafara a sakamakon haka ne ko kuma mutumin da ya saba yana yin mara a wata rana so da ranar ta zo kafin mara ta zo masa wato mara tana iya hana shi eh, ko zazzabi tana iya hana shi yin azumi to kafin lokacin ciwon ya zo kawai shi ta yi wa ya yi cewa shi bari ci abinci saboda ya san koma ya fara azumin to mara za ta zo koko zazzabin zai zo ya tashi ya karya azumi ko matar da tana tunanin a rana da za ta yin haila kawai sai ta waye gari kafin hailan ya zo ta waye gari ta fara cin abinci saboda kawai gari ta ai tana yin haila a ranar to alhali ko shari'a ta allaka hukuncin haila ne da ganinsa ba da rana ba don haka suka ce wannan ta'uli ne mai nisa in mutum ya yi wannan to fa sai ya yi tafa. Saba, so sharuɗai guda uku da yake faɗa na farko kenan wannan ya zanto mutum ya yi waɗannan abubuwa guda biyar ɗin da gangan ba tare da tarihi ba yin haka shi ne suke kira intihaku hurmar isha wato ƙeta iyaka ko alfarman wata na ramaba in mutum ya yi wannan to hakan yana wajen ta masa yin kafara sai ce sharaɗi na biyu sai ce fi na kaf ya zanto ya yi waɗannan abubuwan ne a ramadan kaɗai fi ramadan kaf kaf lura ne a faƙaf wato wannan suna da mai wani suna cewa kaf suna nufin faƙaf wato a ramadan kaɗai ma'ana wannan maganar inda mutum zai ɗaya daga cikin abubuwan nan guda biyar da zai ambata a azumi na wani lokaci ba ramadan ba to wannan baya wajen da masa kasara misali idan mutum yana ramakon azumin watan ramadan a waɗansu watanni ko yana azumin kafara na wani abu ba kafara na wasu ainihin ramadan ba to wannan in yayi su ba sa wajen ta masa yin kafara sharafi na uku sai ce duk wasu yayi da zabansa ba mantuwa yi ba ba tilasta mishi aka yi ya karya azuminsa da waɗannan abubuwa ɗin ba to idan waɗannan abubuwan sun tabbata to sai in mutum ne ɗaya daga cikin abubuwan nan guda biyar to dole ne sai ya yi tafara, mai abubuwan guda biyar bari mu faɗe su kafin mu faɗi dalilai a kansu sai ce farabbahu niyyata bin nahari abu na farko da ke wajen ta kafara shine mutum ya yanke niyan azuminsa da rana mun faɗa mana cewa azumin farilla dole ne mutum ya ɗauki niyyarsa da daddare wato kafin fullowar alfijir idan ya ɗauki niyyar nan to zai istishabin niyya din ne wato zai dawamar da niyya idan ya yi nufin warware niyyarsa na azumi to azumin nan ya ɓaci azumin nan ya warwaru ɓaci da azumin wannan rana wato warware niyyar azumi yana karya azumi don haka idan mutum ya warware niyyar azumansa da rana da gangan to wannan yana wajabta masa yin kasara abu na biyu shine idan mutum ya ci abinci da gangan abincin nan ya ci shi ta hanyar da ake cin abinci wanda kowa ya shi ne ta baki na uku shi ne idan mutum ya sha abin sha kowane irin abin sha ne komai karancinsa komai ah, rashin yawansa idan mutum ya ci ya sha da gangan da baki wannan ya fada domin ya kore ah, idan mutum ya ci abu mana abu ya wuce mata ta hanyar hanci ko ta hanyar kunne ko dan su manafin da shi ya faɗa sai da har abin ya kai zuwa makogwaransa ko ya shiga hanyarsa in ba ku manta mun karanta a baya yana cewa mutum zai yi wato kaba'i ne banda kafara wato zai ramukun wannan ranar ne kawai amma banda kafara in dai har mutum ya ci da baki ko ya sha ta hanyar baki da gangan to shi wannan dole ka fara zai abu na hudu ya ce aunin jima'i koko mutum ya yi tarayya da matansa ko ya yi tarayya da mace a watan ramadan da rana au maniyin kafda ko kuma ya fitar da maniyi da gangan ta hanyar Eh, runguman mace ko sumbantar mace ko tsananta tunani dangane da lamarin saduwa ko ya limantar da kallo ma mace wadda yake sha'awa in mutum ya yi wannan ya jawo harmani ya fitan masa kun ga wannan da gangan kenan ya yi da iski istida'in mani wanda aka ce masa ya bari eh, a wasu ainihin lokacin azumi to a dunkule abinda malam ya faɗa mana nan shi ne cewa abubuwan da suke wajabta qada'i da kasara suke wajen san ramuko da kuma kasara abubuwa ne guda biyar na farko mutum ya yanke niyan azumi da rana na biyu mutum ya ci abinci da rana da gangan ya saka a bakinsa na uku mutum ya sha abin sha ta hanyar bakinsa na hudu mutum ya yi saduwa da mace na biyar mutum ya yi abin da zai jawo mani ya fita masa da ganga yace waɗannan abubuwan guda biyar mutum idan ya yi suna wajabta masa kafara da ramuku amma da sharaɗi guda uku sharaɗi na farko ya zanto ya yi su ne da gangan ba tare da tawili ba kenan ake yayi da gangan ba tare da tawili ba ana nufin ya san hukuncin yin haka din kuskure ne a musulunci ya san yin haka din yana iya wajen samar da wata hukuma a musulunci yin haka faɗan wannan yana nuni da cewa idan mutum ya yi hakan da jahilci bai wajen samar da kasara saboda wannan kuskure ne kuma malamai suna cewa musamman mutumin da sabon shiga musulunci ne ko mutumin da yana zaune a gari wanda babu ilimi ko mutumin ƙauye idan haka ta faru da shi to shi wannan ba za a wajabta masa ta fara ba don baya shiga ƙarƙashin wanda ya yi da ganga to da abu da kuma shi ne zanto a watan ramadan abu na uku ya zanto ya yi shi ne da zaɓinsa ba shi tilasta masa kai ba to bari ku fara faɗin dalilai na waɗannan sharuɗai ɗin kafin mu ɗauki su eh, abubuwa ababen mu ji dalilan su dalla-dalla na farko dai sharaɗin farko na dole ya zanto mutum ya yi da gangan ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa a hadisin da ke السنن ابن ماجه ورسول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه أن توقيم الأمة ليه na kuskure idan sun yi kaga akasin kuskure shi ne gangan idan mutum ya yi abu da kuskure allah maɗaukakin sarki ya ɗauke masa hukuma a kai kuma in ba ku manta ba na ce muku alkafara ita ce al'ukubatul muqaddara haqqan lillahi ta'ala hukumar da aka kance ta domin an kece wani haƙƙi na Allah madaukakin sarki to annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana wannan hadisin cewa kuskure yana daga ukuba malaifi idan mutum ya yi masa kuskure abu na shi alistiyar ma'a malamin suna ce al-ikhtiyar ma'a zikr al-ikhtiyar ya zanto yayi abin kuma yana yana sane cewa yana sane ba mantuwa ya yi ba shi ma wannan hadisin da muka karanta shi ne dalilin sa rufi'a an ummati al idan mutum yayi abu da mantuwa to Allah sarki ba zai kama shi da hukuma ba wanda wannan ya riga ya gabata cewa idan mutum ya yi abin da zai karya masa azumi da mantuwa mai nemi hukuncin sa mazhaban malikiya suka ce zai kaza kadai muka ce hadisi sun ya inganta ko hadisi sun inganta da cewa babu kaza'i babu kasara haka nan an ce da zaɓin sa ana kore tilastawa ne in wani azzalin ya tilasta masa ko ya karya azumin nan ko ya kashe shi ko ya karya azumin nan ko ya wato ainihin musguna masa kamar da abin bakin ciki labari ya zo mana a china wai gwamnati ne na wani gari wata garin nan gari ne musulmi suna da yawa a wannan gari an taba su alkawarin ma za a ba su cin gashin kansu aka ki china da take so ta zanto eh, ita ce mai karfi a duniya kuma yanzu ta fara hada da addinin musulunci wannan abin ya yi muni sosai wajibi ne a ta musulmi mu nuna musu cewa wannan abu ne wanda zai taɓa yiwuwa ba kowa yana da ɗinci ne addininsa musamman mutanen china addinansu waɗansu ma abin banda ya yi ya za a yi kuma wai musulmi kada su yi azumi har azumi ana sa iyayen yara suna rubuta cewa za su karya azumi 'ya'yansu idan sun yi to wannan abin bakin ciki ne sosai to an haka ta fara da mutum aka sashi dole ya karya azumansa ta hanyar ci ko sha ko yin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ɗin to shi Allah ya ɗauke masa zanibi ya ɗauke masa kuma hukuma da ake mutumin da ya haka ɗin da zafinsa shi ma dalili akan wannan shi ne wannan hadisi da muka karanta ah, wa mastukrihu alai da abinda aka tilasta cewa sai su yi to kun wannan kusan babu sabani a wajen malamai dangane da wato ainihin waɗannan sharuɗa guda uku to menene dalili na wajen ta kasara idan mutum ya yi waɗannan abubuwa guda biyar to mataki su ɗaya bayan ɗaya abu na farko shi ne mutum ya karfe niyyarsa ya ɗauke niyya na yin azumi malamai suna cewa rukuni na azumi kamar yadda muka ambata abubuwa ne guda biyu rukunan azumi abubuwa ne guda biyu na farko shi ne al-niyya na biyu kuma shi ne al-insafu an jami'in muftara to idan har mutum ya bar rukuni na ibada to ibadar nan ta rushe in koyi hakan da gangan suna cewa ya keta hurumi da alfarman watan ramadan watan ramadan wata ne mai alfarma da allah madaukakin sarki wajen ta kowa ya zanto yana hali na alkhairi so in mutum ba shari'a ce ta yi masa uzuri ba na ya ajiye azumi sai ya so ya ajiye da ganga wannan ya keta wato ainihin haddi da kuma alfarma na wannan wata wannan shi ne dalilin da malam suke bayarwa eh, kan cewa hakan ya karya masa azumi sannan kuma ya wajabta masa wato ainihin kafara wannan mazhaba ce ta malikiya da waɗansu kaɗan daga cikin eh, malamai wanda ba su suna ganin wannan kawai dai ya karya azuminsa amma babu kafara a kansa menene dalili saboda ba a samu nafsi ba daga Allah ko daga manzonsa sallallahu alaihi wasallam da suke wajabta wannan din sannan kuma kafara hukuma ce wacce ba bai dace ba ta tabbata sai da nafsi karara daga Qur'ani ko sunna Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam su wannan shine sabanin malamai dangane da wannan sai abu na biyu شيء الأكل والشرب شيء دشاء وتنبيك الأمر جرام شيء كونا من دليل ينسى دليل ينسى أولما لما ما تقول مالكية شيء حديث النفس الإمام البخاري لمسلم دا إمام مالك اسم موفى سكر ويتم حديث أبو غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا, أمر رجلاً أفطر في رمضان أن يحرق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينا شيوع النبي صلى الله عليه وسلم ياكم شوى لنتم وليك هل يحذر منسى رمضان شوى لكفارة تهنر أن تضارى كو أذن وتهديو أجري وكما شيرتا مسكينا ستين ستوكا شيء annabi sallallahu alaihi wasallama bai tambaya ba da ya karya azumin saboda haka illar kasara shine keta hurumi na wata kawai tunda ya keta hurumin wata ko da menene mutum ya keta alfarmon wata ya karya su da gangan to lallai fa kafara ta waje ba wannan shi su dalili wanda su ambata kuma ci ana haka shi da ci da sha hukuncin su ɗaya ne saboda ka shi wannan shi ne dalili dangane da abin da ya shafi shi ɗin kuma shi ne dalili dangane da abin da ya shafi sha idan mutum ya sha wato ainihin ah, ah, abin sha to shi ma wannan abu ne da malamai suke ne. wannan shine mazhabar malikiya ta waɗansu ma malamai da amma jumhurin malaman musulunci suna ganin cewa shi da sha da gangan abinda yake wajabta shi ne kawai ramako baya wajabta kasara menene dalilin su suka ce dalilin su shine babu wani nasi daga Allah ko daga annabi sallallahu alaihi wasallama da suke wajabtawa kuma kamar yadda na faɗa yanzu suna cewa hukuba ba ta tabbata a musulunci sai da nasi karara ko kuma dalili wanda yake mabayyani wanda yake ya fito fili sosai saboda haka lallai abinda yake karya azumi ya sa kafara shi da sha baya cikinsu sannan suka ce to abinda kuka faɗa na hadisin abu huraira to mun mun samu wannan hadisin an yi bayaninsa shi ne hadisin mutumin nan da ya zo cewa ya yi jima'i ya sadu da matarsa ne da rana a watan ramadan da ya haka din shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya masa wannan umarnin kuma hadisin abu huraira din ne saboda haka tun da wancan ya zo a dunkule wannan kuma ya zo a bayyane to ka'idar ita ce حمل المفسر على المجمل آه، فسر ودي أبن يزو أبيني فسر أبن يزو أدن وليد أبن يزو أبيني أقيتي ثم دعك وانش حديثا لفظ سيازوني أدن وليد شوى أخطر في رمضان يا خلي أزمان سا وزو لجنجا يا سني دزابا سا أوسر رمضان annabi ya sa shi wannan to karyawa dan abin da ya karya azumin da shi shi ne hanyar saduwa da iyalinsa kamar yadda hadisin abu barera dai ya zo ya tabbatar mana wato hadisin wannan mutumin mai suna salama ibn sakhr al-bayadi radiyallahu anhu akan ah, wannan insha Allah za mu kwana sai mu tashi akan dalili na abin nan na na wato ainihin jima'i sai mu karanta wannan hadisi dan abinda muka faɗa yin to da fara lafiya daga Allah mana roƙon sai da mana yadda muka kuskure mana roƙo Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh